يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah da manzansa, kada ku mayar da Yahudu da Nasara abokan haɗin kai, kuna jibintar su. Yahudawa suna jibintar waɗanda suke kan addininsu ne kawai, haka ma Nasara suna jibintar waɗanda suke kan addininsu ne kawai, dukkan ɓangarorin biyu. Sun haɗu a kan gaba da ku, duk wanda ya jibince su daga cikinku, to shi ma yana cikinsu. Hakika, Allah baya shiryar da mutane a zalumai saboda jibintar su da kafirai.